tambaya ta farko yana cewa gaskiya ne idan mutum ya aske gemu za a rubuta masa alhaki har sai gemun ya fito yana yadda yake a'a ban san wannan magana ba na dai san cewa aske gemu haramun ne kuma duk wanda ya aikata haramun to ya yi laifi da haka idan ya aske yana sane ya san cewa wajibi ne a tsere ya aske to wannan za a rubuta mai laifin ya aske amma ya tarbuta mai laifi har sai ya fito wannan magana ban san ta ba abinda malamai dai suka ce kurin askewar laifi ne saboda hadisan da manzo Allah ya ta umarni a tsayar wannan yana maganar cewa to magana kan ummatul da'awa da ijaba yan bid'a ba za su sha ruwan alkausara ba saboda sun baddala sun gayyara to tambaya ai ummatul ijaba ce su ma ummatul ijaba ne musulmai ne amma an kore su an ce musu ummatul da'awa bayan sun amsa kiran musulunci yaya abin yake yadda abin yake waɗancan da za a hana su sha ruwan alkausara a farkon lamari din a lahira kashi biyu ne a waɗanda za a hana saboda bid'a da suka aikata amma ba ana nufin har abada ba za su sha ba da haka waɗanda za su sha as-sabiquna al-awwaluna sune ahlus sunnati wal jama'a wanda suka tsaya kan abinda da manzo Allah ya tsaya akai amma duk wani wanda ya zo da wani abu sabo kuma ya rike yana yi kuma uzuri ya gushi masa a gurin Allah to baya cikin wannan sahu na farko da haka ba ana nabin dan bid'a gaba ɗaya ba domin duk wanda bai mutu yana kafiri ba inda ya mutu yana musulmai yana musulmi to zai shiga aljanna ko ba jima ko ba dade to ku duk wanda ya shiga cikin aljanna to Allah zai masa ni'ima daga cikin ni'imar da zai masa zai iya shan wancan ruwan ko kuma wasu malamai suka ce ko kuma ta yi wancan ruwan tunda ruwan ba ɗaya bane a da malamai suka ce ruwan alkausar ba shine tafkin annabi ba da haka zai iya yi wa ya zama an haramta musu wani amma ba haramta musu wani ba wallahu a'lam amma na biyu waɗanda za a kore ga waɗancan ruwan su ne sauran wanda ba musulmi ba duk wanda ba musulmi ba a kore shi to har abada ba zai sha ba amma dan bid'a zai iya sha gwargwadon yadda aka yi mai hukunci ko gwargwadon abuwa ubangiji idan ta ta same shi amma hadisi yana gwada waɗanda za su je kai tsiba wata matsala su ne wanda suka tsaya kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kai wannan yana cewa ingancin magana da wasu ke cewa yayin shafa kai sai ruwa ya taba dukkan gashin da ke kai musamman ga mata wannan ba ba haka bane in ka shafa kanka yadda aka koyar ba lalle sai kowane gashi ruwa ya taba shi ba shi sa kamar yadda muka faɗa na akwai ma da suke da fahimta cewa shafan kan in ka shafa wani sashe na kanka yayi da haka da mutum zai shafi kansa da hannu ɗaya saboda wani dalili yayi alwala ta yi babu wani abu sai dai cikakkiyar kamala yadda manzo Allah yake shine ka shafa da hannu bi ka tafi da su ka da su amma da mutum zai shafa da hannu daya misali ya rike hular shi saboda gurin da kwata ba inda zai aje ya shafa da hannu daya alwala ta yi ba za a ce alwala ba sai ba wanda ya ce bambancin yahudu da nasara su yahudu su ne wanda suke da'awar bin annabi musa annabi musa yahudu nasara su ne suke da'awar bin annabi isa amma dukkanin su ana musu idalakin bani isra'ila domin da awar anna linjila ta zo ne ta cika attaura yawanci abin da yake cikin injila raqa'iq ne amma hukunce hukuncen suna cikin attaura amma an kaje an ce al-yahud kai tsaye su ne wanda suke awar bin annabi Musa su ne suke cewa suna tare da attaura wanda yanzu suke da sansani a Isra'ila inda aka yanka musu da karfi da yaji ba gurin su bane mamaya suka yi da karbi da yaji sama yanzu da shekara hamsin ana ta bugawa suna ta zalunci duk duniya ba a zalimai da suke kashe mutane suke abin da suka gana ma irin wannan kasar a yau to su ne amma ba wai a nan kaɗai akwai su ba akwai su a ko'ina akwai su a ethiopia akwai su a rashi akwai su a ina ne bal ma daga baya ɗaya su ake ana kansu nan gurin isra'ila din kuma malamai sun ce duk wanda ya yi da awarbin addinin yahudu shi ma zama yahudu ba lallai sai yana jin yaran su ba nasara kuma su ne masu da'awar bin annabi isa wanda suka ce suna aiki da injila ko bible kamar yadda suke kiran shi to su ake cewa nasara amma kuma labazin bani isra'ila duk ya hada su gaba daya domin yawanci annaba sun fito daga cikin bani isra'ila duk ƴaƴan faffannai ne har ma laraba in ka bibiya da za ga ai akwai alaka da duk daga annabi ibrahim ne aka samu wannan me matsayin shafa kai da hannu ɗaya eh, mun yi bayani in ka yi alwala ta yi amma a cikakkiyar kamala kai da hannu biyu kamar yadda manzon Allah yake wannan yana magana gaskiyar lamari kan kashe tsaka hadisi ya gwada akwai lada in an kashe ta da haka ana son idan mutum ya ganta inda yana da dama kuma zai iya ya kashe ta saboda tana da illa da cutarwa eh a ba ba wani sharadin sai da tsintsiya ko da me zaka iya kashe ta wannan kuma ƙarin tsintsiya faɗan mutanen mu ce wani yana cewa idan mutum yana nafila a raka'a ta ko ya karanta fatiha da sura ta biyu kuma sai ya manta ya karanta fatiha kadai to zai yi sujada a'a fatiha kadai ta wadatar in bai karanta sura ba sai ya yi wata sujada babu komai a abinda zamu karkari da shi shi kullum musulmi kamata ya dinga daukan darasi a rayuwar shi da abin da zai je dawo karka kalle shi ya wuce haka ya kurin ya wuce a'a ka ɗan wani darasi a ciki dukkan mun san cewa alhamis da ta gabata aka yi shelar kashe shugaban ƙasar libya ma'ammar ƙazzafi muna cewa gaddafi da hausa amma sunan ƙazzaf ne ƙabila ce fa. ƙabila ce a nan sirt inda aka kashe shi to mutane sun kasu gida a iya yadda na kalli abin da dan abin da na karanta intanet da dan abin da na ji a kababan yaɗa labarai mutane ni fahimta ta mutane sun kaso kaso uku kaso na barko akwai masu murna da kashe shi suna wa juna barka da murna musamman shi'a suna zagi da murna da sauransu Ku za mu iya cewa hadda mutanen kasar ba galibin mutanen kasar tunda mun ga yadda suke ta murna da sauran abubuwa kaso na biyu waɗanda su kuma suna zagin 'yan tawayen suna faɗan munanan maganganu a kansu suna cewa su daina murna karansu ya kama zaki kaza da kaza ne kaso na uku waɗanda suka shiga tausaya masa da goyon bayan shi ko kuma mu ce kaso na uku sune waɗanda suke zagin shi tunda waɗancan masu murna da masu zagin yan tawayen suna goyon bayan kazafi ne kaso na uku sune waɗanda su kuma suke zagin shi da inuwa gare shi to galibi a ɗan iya abin da na karanta da abin da na je galibin mutane ba san waye kazafi ba muna bin shakliya ko zahir abinda muke gani ko muke ji amma na sama sama ba ba mu san abin da yake ƙasa ba babban darasin da za mu ɗauka a kashe kazzafi da aka yi babban darasin da za mu ɗauka shine duk inda azzalimi ya kai Allah ba ya shi tabbacin abinda da manzon Allah yake faɗa inna Allah la yumli bil zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflihu Allah yana jinkirtawa azzalimi hatta idza akhazahu har idan ya kama shi lam yuflihu ba zai iya kuciya ba manzo Allah ya karanta fadin ubangiji wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu shadidun alim a karshen aya yake ko ma'ana haka kamun ubangijinka yake idan ya kama alƙarya lokacin da manzo Allah ya faɗi wancan hadisi sai ya faɗi wannan in ka bibe mulkin kazafi na tsawon shekara arba'in da biyu irin yadda yi wa musulunci a yaga da masu kishin addini to abu ne kare ba zai ci ba duk wani mai kishin addini ɗayan biyu dama makomarsa ɗayan biyu ko a kashe shi ko kuma ya gudu ya bar ƙasar ba yadda za a yi ka haɗa sunna bin sunna ka tsaye da gemu ka dage wandonka ka ka rike asuwaki kana lazimtar masallaci a wannan garin kana kishin addini a ka. wannan ce kenan sannan da a wasa shahararriya ta cewa ya kamata kulkul din nan ta cikin alkur'ani da a cire ta duk inda Allah ya ce kulkul din a cire ta tunda dama manzo Allah ka ce ga kuma ya wuce wannan da'awa ce shahararriya da yi duk ma da ya karanta abuwan baya an taba malamai ma sun taba tawaga a karkashin rabi'atul alamin islami hadda marigayi shek abubakar mahmud gumi aka je gurin sa dan mai nasiha kan wasu ra'ayoyin shi kan addini ko bai dawo da kan ra'ayoyin kansa ba sannan kazzabi ya shahara yana inkarin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da aka takura shi ce to shi ya da suna kauli a fi'iliya amma bai da kauliya ba ni na zauna da ɗan libya ɗaki ɗaya a madina tsawon shekara uku muna ɗaki ɗaya da ɗan libya a madina kuma in sun zo umara sukan zo gurin shi nakan hira da su suna ganin irin yadda masu addini suke rayuwa a ƙasar in addinin ka yi wuce irin na 'yan tablig to ka shiga matsala sai dai ka addini irin na 'yan tablig ko in ka zo wa'azi ka ce a yi gaskiya a yi haƙuri amma ba magana tauhidi ba maganar karanta wasu ayoyin jihadi ba maganar duk wani abin da ka sani babba da zai fito sa mutane su runguma addini wannan ba za ka yi ba wannan ta wannan janibin kenan shi yasa gaskiya a addinance duk wanda kuma ya san me yake ya san tarihin shi bai da kyau baki ne a siyasance kuma yana cikin mutanen da suka gana wa al'umma sabakar azaba ko kwanaki an nuna a kurkukun busalim a 1996 mutanen da ya aka kama aka sa a kurkukun dare ɗaya sa aka kashe su gaba ɗaya aka haka rami aka binde su bayan fara wannan tawayan an ci gurin aka je aka tadda makabartar aka dinga ciro kasusuwan su a 1996 dama in kai tawaye in kai koya kaɗan ya adawa ka fito ka faɗa wani abin da bai masa daɗi ba to ba kai ba har wanda suke da alaka da kai sai an fitar da su ko shi abin da ya sa ga suna ta tsalle suna murna suna da wani babban malamin su a Lubnan kazabi ya gaice shi tun daga ran da ya shiga kasar hayo su kara ganin shi bai batar da shi da haka kisa a gurin shi ashalu shay ya dauki ran mutum kamar na kuda matasan da suka je Afghanistan suka yi jihadi na kasan shi duk wanda ya da kasan yanka shi ake wani ikon Allah waɗannan ƙasashen guda uku da duk yanzu ba waɗannan mutanen ba sa kan mulki suna cikin ƙasashen da aka fi takurawa a addinance kaga Tunis lokacin da bin Ali yana kai sai da ya hana sanya hijabi sai da ya zama masallaci in mace in masallaci in zaka dinga zuwa masallaci sai an baka pass an yadda ka dinga zuwa masallacin bakin kasuwa na gumal ba yadda ka je wancan ba duk wani abu na addini sai da ya canza shi kuma kasar ya zama na idan yanzu yadda nake nan tsoron ku nake ji tsoro na kuke ji don kowa CID ne haka Masar duk da Masar da dan sauki sauki amma islamiyin sun sha wahala to haka Libya ma to duk lokacin da suke wannan gani suke su suka fi kowa kazzabi sai da ya dinga yawo ya ce da ya koma bangaren Laraba ya ga laraban sun ki shi haɗin kai yadda yake so bai samu yadda afirka sai da yadda shi ne ma shugabannin duka wasu sarakunan afirka saboda mutum ne mai son izza da ɗagawa da ɗaukaka mai yin abin da ya ga dama dukiyar ƙasar sai yadda ya ga dama ba a taɓa mulkin da mutum shi kaɗai yake mulkin ƙasa ba sai lokacin ƙazafi littafin da ya rubuta an nazariyatul alamiyyati salisa littafin da kira bo koren littafi al-kitabul akhdar shine constitution na ƙasar shi kaɗai ya zo na rubuta shi sai abin da ya ga dama to wannan mutuwarsa yau da ce aka waye gari mai wannan yadda ya ga dama da yin abin da ya ga dama ya kashe wanda ya ga dama ya kyale sai gashi yanzu a karkashin kwalbati yana neman ya fake da ran shi ana jawo shi ana tangaririya da shi darasin da zaka dauka anan zalunci baya dorewa ko matarka ce kake zaluntar ta kana yi kana yi akwai randa Allah zai jiyo kanka inna Allah yumhiru wala yuhmil Allah yana jinkirta amma baya kyalewa balantana al'umma sha'af to wannan babban darasin da mu za mu ɗauka da kuma duk wani shugaba gwamna ne chairman ne sarki ne dan majalisa ne babban abin da zaka dauka wallahi in kai rubuta ciki akan talakawan ka azabta su akwai ranar kin dillanci ko a duniya ko a lahira sai ga yau kazzafi da ya tara komai sarwa ana kaddara dukiyarsa dala miliyar ɗari da talatin da ɗaya ake ake kaddarawa wanda ba za ka iya lissafa su da ka amma yau sai shi an kama shi a karkashin kwalbati yana neman ina zai shiga kam tara ko min jannatin wa uyu wa zuru'in wa maqamin kabir wa na'matin kanu fiha fakihin haka Allah ya mana to wannan babban darasin da za mu ɗauka a matsala ta wuce mai murna dan an kashe shi ko kuma ka tsine masa duk wannan ba daidai bane tsinuwa in mutum dai in baka da tabbacin kabirci mutum baka yanke mai wuta to amma na faɗi wannan ne abubuwan da suka faru a bayan darasin da nake son mu ɗauka ko gaba ko yanzu Allah ya baka mulki ka ji tsoron Allah ko iya mutanen ka da matar ka da ka ji tsoron Allah a kansu Allah baya kyalewa kun ga na Tunis gashi yanzu guduwa ya bar ƙasar kuma bai isa ya dawo ba shi kuma wannan gashi yadda aka kashe sannan mun ga yadda aka rataye shi duk da shi akwai alamun da ke nuna ya tuba tsawon wannan zaman da ya a kurkuku Allah ya sanya zama alkhairi gare shi tunda mun jaddai mutu da kalmar shahada amma waɗannan Allah bai ba su irin wannan dama ga husni mubarak yadda ake zuwa da shi a keji to haka na Yaman ya kamata su dau darasi haka na Syria dama Syria shi'a ne Druze ne abin ana yi ne da da da kabilanci nusairiya ce shi a ce nusairiya batiniya mummunan shi amma su suke mulki shi sa iran tafiyar take goya musu baya in ka ga yadda ake zubar da jinin dan adam asiriya ya zama kamar na kamar kaza haka za a shigo unguwa a shiga gida a kama mutum a fito da shi a harbe shi a yadda gawar shi a wuce a taka mutum ta kai asiriya yanzu ana kama mutum a tsayar da shi gaban gunkin bashar al-assad a ce ka ce la ilaha illa bashar al-assad yana na intanet ana sa mutum a ce kai mai sujjada kai wa gunkin sujjada in ba haka ba kuma waɗannan mutanen a ce wai suna yi don Allah ne amma abin takaici za ga kana karanta rubuce-rubucen shi a goyon bayan ma'ana gwamnatin siriya suke suna zagin 'yan tawayen saboda ita gwamnatin siriya shi a ce bahrain kuma ahalin sunna ne suke mulki su ma shi a su suke yin buri kuma sai ga nan. sai ga kuma suna zagin gwamnatin suna goyon bayan boran to su dama shi'a suna da kutsa da suka tsara wata rana Allah ya kai mu dare da lafiya zan zo da wani abu daga cikin kutsa suna da abin da suke kira kutsa hamsiniya Idan ta riga ta rubuta yadda za ta mamaye yankin larabawa tintini kuma tana tafiya akan wannan in na karanta wasu abubuwa hannun najeriya za ga su ake ɗabbakawa daga ciki shine yan shi'a su dinga sayan gidaje da filaye daga ciki yan shi'a su je cikin kowace irin gwamnati da za a kafa su shiga cikin ta daga sojoji da yan sanda da ss duk wani aiki na gwamnati su shiga ciki su kaka gida daga ciki kuma su yawaita yin aure suna haihuwa don su wannan daga ciki duk wani abin da ya kama na tattalin arziki ya zama sana da shi wannan kuɗin suke dabbaka a saudiya wannan kuɗin suke dabbaka a kuwait wannan kuɗin suke dabbaka a bahrain ita suke dabbaka a qatar da da'am na iran hizbullah da kuke gani ba wani aikin da take a dubunan illa aikin iran iran ce take za a mata ita take ba ta komai kuma hatta tadribin mutanen da ake yi wanda za su yi kundin bala ko su me sojojin iran da suke zuwa su yi musu ko akwai su kuma suna yi duk da haka su kansu yan shi'a masu hankali laraba sun sani gaba ce baka tsakanin farisawa da larabawa tun kafin zuwan musulunci tun lokacin da na umar ya buɗe iran ya karya farisanci kuma suka dau alƙawarin su karya larabawa tun da laraba ne a tarihi suka karya daular farisa ba wai magana addini ake ba da haka yanzu siyasar suke bi yadda za su mamaye gurin suna son kada mandikar ta zauna lafiya banda kuma yada su da suke yi wani sa'in ba ma karatu inda za karanta tamsir da tashayyo yadda aka aka yi istihdabin al'ummu da shi sai ka yi kuka kiristanci yadda suka tsara yadda za su yi wa al'ummar musulmi da yadda shi a za su yi wa al'ummar sai ka yi kuka yanzu abin ta kai ran nan nake karanta takarir da wani mutumin gane ya rubuta ya sa intanet yana cewa jama'a ku kama da agaji shi a za su karbi gana irin marakin da abubuwan da suka yi ka je senegal ka gani nan najeriya arewaci saboda akwai karatu da ƙarfi karfin ilimi da matasa da shi sa har yanzu ba samu yadda suke so ba amma ka je irin senegal ka gani kaje gana ka gani to sai muna karanta irin wannan da haka wancan abin da ya faru babban darasin da zamu mu ɗauka zalunci baya ɗorewa kuma wannan alama ce da ke nuna cewa addinin nan shi zai shi zai rinjaya ko ina kun ga yanzu ko zaben da aka yi a Tunisia fatin da yake da alaka da addini shi fi kowanne samu rinjaye a yanzu abin sakamakon da ya fara fitowa akwai hizbun nahda shi ya fi kowa ne rinjaye shi yake da alaka da addini haka nan a masar saboda mutane addini suke so ba tsarin da ba gwada ba yanzu ba ga demokaradiyya muna yi ba mu ne yanzu muke demokaradiyya muke ganin ta ba kuwa amma duk inda aka gwada ta an gani mu ma yanzu gashi muna gani yanzu tsawon shekara goma sha biyu wani alheri ta kamana duk wani kururuwa da ake ana magana roman demokaradiyya an ka kalli romo daya to ta cutar da kai dubu shi yasa to idan aka yi wannan aka yi wannan sai mutane su ga ba wani tsarin da zai tafiyar da rayuwar mu ji daɗi sai musulunci domin shine tsarin da ya ba kowanne haƙƙi a musulunci ne aka ce ga iyakar shugaba ga kuma haƙƙin talaka musulunci ne zo da wannan amma in ka kalli wannan tsarin demokaradiyya yanzu in ka duba in ban da wannan tsarin mutum ne fa bai san addinin shi ba alwala wannan da muke karatu bai iya ta ba bai iya karatun sallah ba amma dole wai zaka yadda shugaban shugabanka shi zai zama gwamnanka shi zai zama dan majalisarka shi zai zama ciyaman naka bai iya sallah ba bai iya azumi bai iya komai mana addini amma wai dole ka yadda shugaban ka ne saboda shi yake da kuɗi a tsarin demokaratiya kuma kuɗi ne yanzu harka in ya bada kuɗi aka sauwata masa aka sa mai ƙuri'a shi kenan ya ci kai da baka da kuɗi ko na garin da yake da kuɗi ya kamata ya ba shi zai ba da aka yau ko karuwa ce ta tsaya in tana da kuɗi aka ɗaure gindi aka ce ita ce to ita ce ko kuma in duk gaba ɗaya za ku bi kowa gemun ku yana jan ƙasa nan ku suna iya gwiwa to dole ku hakura da ita kaga tanan kaɗai ka isa cewa tsarin banza ne tsari ne da ba abin da ya sani sai ka jari hujja yanzu ka duba tun da aka bara da gwaradiya tun daga lokacin da ta dawo na 99 zuwa yau banda jari hujja ba abin da yake ƙara ƙarfi a Najeriya yanzu magana cire subsidy din nan da ake yi ai talaka zai sha ba talaka zai sha ba duk waɗanda wani ɗan majalisa ko ba zai shafe shi ba saboda shi kullun ƙara mai ake yanzu ana ta rikici akan ƙarin albashi dubu goma sha takwas karancin albashi ana ta rikici a kai sai ka ce ba ƙasar da ake ba ɗan majalisa a shekara ɗaya ana bashi wajen miliyan sittin da wani abu banda banda albashin shi da ake bashi da me amma an zo ana ta ana ta magana wannan to wannan yake sa mutane sai su san cewa ba ba fa abin da zai fitar da mu sai addinin mu to shi yasa da inda shi yasa yanzu ka duba ko tawayen libya din in ka kasa yan tawayen kashi biyar kashi hudu masu kishin addini ne za ga an nuno suna sallah ana yaƙi lokacin sallah zai tsaya ana yi ana kabbara ana Allahu akbar saboda ganawar azabar da aka yi musu su suka ga irin abin da suka ce da haka ana kurin abu ɗaya zami kullum mu dinga fata in abu ya faru Allah ya sanya haka zai zama alheri ga musulunci da musulmai domin muna fatan wannan abin da ya faru Allah ya ba su ikon su haɗe kansu kada kuma ke ci gaba don akwai alamun zai iya ci gaba kuma akwai alamun zai iya tsayawa duk abin da Allah ya tsara zai iya kasancewa amma zagi da la'antar na kaza ba daidai ko da ba kaunar shi kanka ji kana Allah tsine mai Allah ya wannan ba daidai bane duk mutumin da ya mutu gaban shi da ubangiji shi amma kuma ka dau darasi daga abin da ya kamata ka ɗauka. to nayi mana wannan tambihi ne dan in abu ya zo mu daina ganin shaka kurin fi ya zo ya wuce wani yana dariya wani a'a akwai darasi a ciki kai sai ka kalli wani darasi za ka ɗauka a ciki babban da ko da mu talakawa ne darasin da za mu ɗauka duniyar nan ba ɗorewa yanzu dukiyar da ya tara da komai bata amfane shi ba ta amfani bayan shi ba dukiyar da ya tara yanzu ba ta amfane shi ba ƴaƴan shi daga wanda aka shi sai wanda ya gudu matan shi daga wanda ta gudu sai wanda ta yi wannan ba za ta amfane su ba shi ma ba ta amfane shi ba to me amfanin wannan rayuwa to kai ma sai ka dauke ka gane she duniyar nan in ban ba Allah ba na yi shirme na mutu a banza shi yasa mutum gware tsaya ya bi Allah ya bauta wa Allah ya kiyaye dokokin Allah sai kai mutuwa ta karamci ta kima wanda kullun aka tuno ka sai dai ai ma addu'a kullun ka zama cikin rijalin sadaqullah sadaqu ma ahadullah alaihi amma hakan ba zai bar ba sai ka jajirce wa addinin Allah shi yasa in mutum kalli duk duniyar ne da ta rikice ba abu mai daɗi irin ka tsayawa addini in ma an kashe ka to kana sa kana da kyakkyawan sakamako na ubangiji amma mutum ba duniya ba lahirar to wannan shine mummunan sakamako mummunan makoma ubangiji Allah ya kare mu Allah madaukakin sarki ya mana gamta kadan